المصطفى صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدى أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحبة في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فإن أجسادنا على النار لا تقوى أيها المسلمون كم للتقوى من ذكر في كتاب الله وكم علق عليها من خير ووعد عليها من ثواب وارتبط بها من فلاح ونعقد بها من كرامة فإن التقوى يا عباد الله هي الغاية المرجوة من وراء العبادات التي فرضها الله تعالى علينا من صلاة وصيام وزكاة وحج فما هي التقوى يا عباد الله وكيف نتقي الله تعالى وما هي صفات المتقين وما هي ثمار التقوى فالتقوى في اللغة تعني المنع والحجز والكف أي كف النفس عن هواها وعن محارم الله تعالى والتوقي هو الأخذ بالوقاية مما تخافه وتحذره كتوقي البرد بالثياب وتوقي حر الشمس بالمظلة والتقوى في عرف الشر عبارة عن ما توقي الإنسان أما يضره يوم القيامة بأن يجعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية وذلك بفعل المأمورات التي تستوجب رضا الله تعالى وثوابه واجتناب المنهيات التي تجلب غضب الله تعالى وإقابه ولذلك فسرت التقوى بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب مناهيه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن أن تقوى الله تعالى أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر ولا يكفر وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى الخوف من الجليل ولا عمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال أبي هل أخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال وما عملت فيه قال تسمرت وهضرت قال فذاك التقوى فالتقوى يا عباد الله صلاح في القلب وحساسية في الضمير وشفافية في الشعور وخشية مستمرة وخوف دائم وهذر دائم وتوق للأش... للأشواك الطريق من الرغبات والشهوات والشبهات والمطامع والمخاوف والوساوس وغيرها وقال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فأدفئوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال أن تعمل بطاعة الله تعالى على نور من الله تعالى وترجو ثواب الله تعالى وأن تترك معصية الله تعالى على نور من الله تعالى تخاف عقاب الله تعالى وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله المتقي من إذا قال قال لله ومن إذا عمل عمل لله فالتقوى فيها جماء الخير كله وهي وصية الله في الأولين والآخرين قال تعالى في محكم تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى هي وصية الأنبياء لأقوامهم فما من نبي إلا وصى قومه بتقوى الله تعالى قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوصى بوصية عامة بدأها بالتقوى وإذا أوصى بوصية خاصة بدأها بالتقوى وإذا خطب خطبة أوصى فيها بالتقوى عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موئذة وجلت منها القلوب وظرفا منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوسنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل بدئة ضلالة كيف نتقي الله نسأل أنفسنا فإذا أردنا أن نظفر بالتقوى وأن نكون من المتقين فعلينا أن نراعي الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول وهي العين والأذن واللسان والقلب والبطن فنهرس عليها بصيانتها من كل معصية وحرام وأن نقيدها بطاعة الله تعالى وذلك يكون بخمسة أمور أيضا الأول محبة الله عز وجل فمحبة الله تعالى تعجز الأبد عن ارتكاب المآسي لأن المحب لمن يحب مطيع الأمر الثاني أن نشعر في قلوبنا بمراقبة الله وأن نستحي منه ونعلم أنه رقيب علينا شهيد على أعمالنا قال تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الأمر الثالث مما يعين على تقوى الله معرفة ما في المآسي والحرام من مفاسد والآلام قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا الأمر الرابع أن نتعلم كيف نتغلب على أهوائنا قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الأمر الخامس أن نعرف مكايد الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وأما صفات المتقين ما صفات المتقين ينبغي لك أن تعرف هذه الصفات لتتصف بها أيها الأب فمن خلال الآيات القرآنية نفهم هذه الصفات ولقد وصفهم الله تعالى على المتقين بهذه الأوصاف وهم يؤمنون بالغيب قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذه صفات المتقين ومن صفاتهم أيضا ما أخبر به الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك موسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ومن صفاتهم أنهم يتهرون الأدلى ويحكمون به في أقوالهم وأعمالهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأما عن ثمار التقوى ما هي ثمار التقوى wa ma fawaiduha wa ma za tajni fa hiya sababun lil khuruj min kulli dhiqin wa sababun linayl rizqi qala Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa min thimari at-taqwa idan taysirul umur ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عباد الله ومن ثمار التقوى تيسير تعلم العلم النافع وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ومن ثمار التقوى الظفر بمحبة الله ومئيته فإن الله يحب المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ومن ثمار التقوى أيضا البركات من السماء والأرض قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن ثمار التقوى قبول الأعمال قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ومن ثمار التقوى أذن الفوز بكرامة الله تعالى قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن ثمار التقوى الفوز بالجنة الفوز بالجنة قال تعالى إن المتقين في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هنا أذكر بعض النماذج عن أثر التقوى في سلوك المتقين لأن التقوى تتأثر أي تؤثر على صاحبها هذا عمر رضي الله عنه في طريقه إلى مكة المكرمة مر براء فقال له يا أيها الراع بئني شاة من هذا الغنم فقال إني مملوك فأراد عمر أن يختبره فقال له قل لسيدك أهلك يعني أكلها الذئب فقال الرائي فإذا قلت ذلك فأين الله فإذا قلت ذلك فأين الله إذا إذا يعني إذا أكذبت ala sahibi aw ala sayyidi fa aina Allah ay anna Allah ya'rifu hal hadhihi akalaha adh-dhi'bu aw bi'tuha li Umar فذهب عمر لسيد الرائي فاشتراه منه ثم اعتقه فقال له اعتقتك في الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن أن أن توثقك في الآخرة هذا مثال واحد ومثال ثاني وهذه فتاة يعني تأمرها أمها بخلق اللبن بالماء طمعا في زيادة الربه ويعني والبنت تذكرها وتقول لها يا أمه لقد منع أمير المؤمنين من خلق اللبن بالماء فتقول الأم الغافلة عن طاعة ولي الأمر أين نحن من أمير المؤمنين أين نحن من هو, هو لا يرانا أن أمير المؤمنين لا يرانا فتقول الفتاة الصالحة التي عرفت تقوى الله تعالى بجواب مفهم فقال إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا انظروا تأثير التقوى في القلب هذه هي التقوى وصية الله تعالى ولنعلم أنه لا طريق للتقوى إلا بسلوك سنة محمد والسير على ما سار عليه سلف أمتنا وإن وإن تقوى الله تعالى تقتضي تحقيق التوحيد وتصحيح العقيدة فلا شرك ولا بدعة ولا زنا ولا سرقة ولا ربا جعلني الله وإياكم من المتقين الذين تقر أعينهم في الدنيا بالطاعات وفي الآخرة بالجنات أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إلي إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله yabo da godiya sun الله majibincin masu taƙawa wanda duk ya dogara da Allah, Allah ya isan masa, wanda duk ya nemi fakewa ga Allah, Allah zai kare shi, ina gode masa, subhanahu wa ta'ala, ina ƙara yabo da godiya a gare shi, ina shaidawa lallai babu abin bautawa bisa cancanta, sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne wa maso abin ƙaunarsa ne badaɗayansa ne zaɓaɓɓensa ne subhanahu wa ta'ala zaɓaɓɓe ne ga wato Allah ya zaɓi manzo ya zama ya fi kowa a cikin bayansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tsira da aminci su tabbata ga sahabbansa da wanda suka bi hanyar su suka shiryu da shiryarsu su har tashin kiyama Allah ya saka mu cikin su bayan haka ya ‘yan uwana musulmi masu girma masu ɗaukaka ina yi makaina wasiya da ku baki ɗaya mu ji tsoron Allah domin wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai kare shi daga fushinsa domin jikunanmu ba za su iya daure ma azabar Ubangiji ba, ba za su iya daure mafushinsa ba, saboda haka ya 'yan uwa musulmi, da yawa batan taƙawa ya zo a cikin littafin Allah, wurare da yawa ayoyi da yawa suka zo Allah na umarni a ji tsoron shi. da yawa ainihin Allah ya allaka dukkan alkhairai ga takawa? wanda ya takawa zai sami alkhairin duniya da lahira, hakanan da yawa Allah ya alƙawari na ba da lada mai gwaɓi mai yawa ga wanda ya ji tsoron shi, hakanan Allah ya alaƙanta samun rabauta da cin nasara ga jin tsoronsa da ba da lada, hakanan kuma ya ainihin ƙulla duk wata ɗaukaka da bawa ke nema, to ya ƙulla ɗaukakan da jin tsoronsa. Ya uwa, lallai ita ta ƙawa, ku sani wata gaya ce wata manufa ce da ake fatan a cimma duk wata ibada da bawa ya kace ya yi ta sallah ce ta azumi ce ta zakka ce ta haji to abin da ake so ƙarshe ibada ta haifa masa da takawa da aka yi magana azumi sai aka ce yana gada da takawa da aka yi magana sallah da aka yi magana dukkan waɗannan ibadoji abin da suke haifan mai su in ya yi su yadda ya dace shine su sama masa takawa idan mai sallah ya gama ya tafi yana saɓan Allah sallar ta bata amfane shi ba hakanan mai azumi hakanan mai haji hakanan dukkan ibadoji abin da ake so su haifan ma mai su shine jin tsoron Allah to mai ce takawa ya kamata mu santa sannan kuma ainihin ya za mu ji tsoron Allah sannan me siffofin masu takawa sannan taƙa wannan me take haifan ma mai ita sannan me misalai da ma iya kawowa ga ainihin alamar taƙawa yadda za mu gane wannan mai jin tsoron Allah ne na farko malaman harshe na luga na larabci a hararansu na harshe abin da suka ce taƙawa tana nufin hani da kariya da katanga da kamewa duk abin da zai kare ka daga wani abu to sunan shi wannan wiƙaya kariya katanga daga nan aka samo kalmar ƙawa. wato shine kame kai ga barin son zuciyarta da abubuwa na haramun ainihin asalin kalmar an samo ta ne daga cewa mutum ya ɗau wani abu da zai sanya shi kaya daga abin da yake jin tsoro sawa'un Allah kake jin tsoro wani zafin rana kake jin tsoro abin da za ka sa ya kare ka daga ranar to sunan shi ainihin wannan takawa kamar wanda zai kare jikinsa daga zafin rana ya sanya tufafi kamar wanda zai kare kansa daga zafin rana ya nemo laima ya sanya duka wannan abin da ya sanya sunan shi wikaya ya ‘yan uwa ita takawa a hararen shari'ar musulunci a mahanga ta shari'ar musulunci abin da ake nufi da ita wato ainihin duk wani abu da ɗan adam zai yi ya kame kansa ya tsare kansa daga abin da zai cutar da shi a gobe kiyama shiga wuta shiga cikin fushin Allah rashin samu shiga aljanna duk abin da mutum zai kare kanshi da ya zama tsakaninsa da tsakanin azabar Allah da fushin Allah to wannan abin da za ka yi ɗin sunan shi taƙawa Shi ne malamai suka ce wannan yana samuwa ta hanyar aikata ababen da Allah ya umarni da su al-ma'amurat kenan sannan duk abin da zai wajaba ka sami yardar Allah shi ma yana cikin abin da ake kiran shi ta ƙawa. abin da zai wajabta maka ka sami ladan ubangiji shi ma sunan shi ta ƙawa. sannan nisantar hane-hane na ubangiji da manzansa abin da zai jawo ma mai shi fushin Allah to in ka nisanta shi ma alama ce ta takawa abin da zai jawo ma fushin Allah da ukubarsa ka nisanta shi ma duka yanki ne na takawa shi yasa a dunkule sai malamai suka fassara ta da cewa ita ce imtithalu awamirillahi wastinabi manahihi ƙoƙarin kwaikwayo da bin dukkan umarni na ubangiji abin da duk Allah ya ce ka yi ka yi iya iyawarka abin da ya hane ka ka hannu ka nisance shi a dunkule wannan shi ne ma'anar ƙawa. abdullahi dan mas'ud babban sahabi cikin manya-manyan sahabai, abin da yake fassara ƙawa, shi cewa ya shine an yuta a falayi usa abi Allah kar a saba mashi sannan wa yuzkara falayunsa kullum ka zama kana tuna ubangiji kar ka manta da shi a ofis kake a gida kake a masallaci a kan hanya ko ina kana tunanin ubangijinka kana ƙoƙarin me ya ce kai kai me hane ka kai wa yushkara wala yukfar a gode ma Allah kada a kafirce masa dangane da ni'imomin da yayi Alim na bi ɗalib ɗaya daga cikin manya-manyan khulafa'ur rashidun babban suriki na manzo sallallahu alaihi wasallam ɗan baffansa shi kuwa yadda ya fassara taqawa cewa ya alkhawfu min aljalili wal amalu bit tanzili wal qana'atu bil qalili wal istidadu li yawmir rahili kai ka ji wani saja'i ka ji masu larabci wanda suka yi larabcin harshen su ne ba koyo suka yi ba yadda ake aje kalmomi kalman mata sa ka saurari magana wato jin tsoron mai girma shine Allah kenan shine ƙawa sannan kuma yin aiki da abin da aka sauka shine alkur'ani bayan aiki da son zuciyarka ba kenan sannan kuma yin shiri da tanaji domin ranar da za a tafi ita ce ranar kiyama shi abin da ya fassara kenan akwai abin da ya wuce wannan kun ga maganar magabata kana karanta ta sai ka duka jin wani zaƙi kana jin wani garɗi kana jin magana ce daga ainihin take fitowa daga masu tushe masu asali amma ka saki maganar manzo da ta sahabbai ka je kai ta kame kame da wata falsafa da iya maganar ka ba da shi ake wa'azi ba wa'azin da ke ratsa zuciya shine ka gaya ma mutane Allah ya ce annabi ya ce ya sahabbai suka rayu bayan maganar sa Umar dan Khattab shi ya tambayi ɗaya daga cikin sahabbai shine Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yarda yake tambayarsa wai mecece ta kawa kun ga sahabbai suna neman ilimi wurin auren sahabbai mecece ta ƙawa shi kuma sai ya ce mashi wai baka taɓa kama hanya ka bi hanya mai ƙarangiya da ƙayoyi ba baka taɓa shigarta ba kaga wata amsa kenan ya ce eh na bi sai ce to ai ya ka aikata ya kai da ka bi hanya mai ƙayoyi da ƙarangiya sai ce da na shiga na riƙa jajjan na, ina ririke rigata kada ƙayar ta kama kada in je ƙayar ta tsire ni sannan kuma bayan nan na riƙa taka tsantsan da duk inda zan taka kawai sai uba ya ce mai fa za ka taɓa wannan shi ne jin tsoron Allah kai ta kaffa kaffa ka nisanci duk abin da Allah bai so kuma ka je inda Allah ke so inda za ka taka kaya ba ta tsire ka ba nan ne wato yin abin da Allah ke so ya kamanta inda kaya za ta tsire ka ka nisanta ne laifin Allah da saba masa ka dubi misali malam na magabata bayan nan ya ‘yan uwa magabata ita ta ƙawa wasu malaman suka ce ita ce gyaran zuciya salahul kal sannan kuma da jin ainihin duk abin da zai jawo maka Allah ya ƙi ka nisance shi a zuciyarka sannan da gaɓanka sannan kuma ya zama jin tsoronka ga Ubangiji na kullun ne ba yanzu kana masallaci ba da an fita kuma a auka cikin saban Allah a'a da an je ofis ai ba daidai ba ya zama ainihin wa khashyatun mustalirra wa khawfun da'imun koyaushe kana cikin jin tsoron Allah jin tsoron Allah ko mun fassara shi a baya sannan wa hadarun wa da'imun wa tawakkin li ashwaqi dare kullum kai ta kaffa-kaffa da abin da za ka taka ya tsire ka ka ji zafi a nan duniya to haka nan abin da za ka sami fushin ubangiji da shiga jahannama ka nisance shi wannan bayanin magabata kenan sai suka fassara abin ƙayoyin da za ka ta kauce masu ne ragabat wa shahawat wa shubahat wal maɗame wal makhawif wal wasawis duk abubuwa ragabar yau ku duba duniya ne da aka buɗo mana ita kana sakewa yanzu shaitan zai ja ka garin ka biye ma son zuciyarka haka nan shahawa abubuwan sha'awa ga sunan da an ban mana mata ne dukiya ce abubuwan son zuciya ka nisance su maɗame abubuwan da za ka yi ta kwaɗayin da ƙarfin tsiya sai ka samu ko hana ko haram to wannan ka rika kaffa kaffa sannan da wasawis abubuwa na shaidan da zai rika ma wasu wasi ka rika nisanta su Ya'yan uwa wani babban magabaci sunan shi ɗalƙubin habib yake cewa ainihin idan fitina ta auku ya za a share wannan fitina ya za a tunkuɗar da wannan fitina cikin al'umma ya ce za a tunkuɗar ta ita ne kawai da taƙawalla jin tsoron Allah kawai za a sa a gaba sai ka ga Allah ya share maku abin da wannan fitinar da ta sauka muku take damu sai aka tambaye shi to wai mecece taƙawa sai ce shi ne an ta'amala bi da'ati lahi ta'ala ala nurin min Allah ta'ala ka ji tsoron Allah maɗaukaki da haske daga Allah maɗaukaki. mana abin da za ka yi hanyar jin tsoron labarin da kake kirkiran makanka ba me yanzu wanda ya tare a masallaci bai fita yana sana'a bai neman na kan shi wani kila ce wannan mai jin tsoron Allah ne haka aka ce wani haske ya samu daga Allah ka tare a masallaci baka zuwa sana'a ka zauna diƙin diƙin da katon carbi kana ja ya maka sallama ka gyaran murya ka kyamsa sallama wasu gani suke mai irin wannan shine mai takawalla wannan wani haske ne ya ce zauna da datti wani haske ne ya ce kai je sallah jami cikin jama'a wani haske ne ya ce zauna shi kadai ba cikin jama'a ba shi yasa ce, wato an ta amala, ko gawa kenan lillahi bi nurin min Allah kai aiki dan Allah kuma da wani haske daga Allah ba da son zuciyarka ba kenan ka bi Allah amma bin Allah ta yadda annabi ya koyar sannan ya ƙara bayani ya ce tarju thawaban lahi ta'ala kai fatan samun ladan Allah akan duk abin da kake na ibada ba wai ka ce kai kana yin sallah ne kawai ba dan jin tsoron Allah da hukubar shi ba yadda wasu suke Allah ya tsare mu sannan ya ce ka bar saban Allah madaukaki da haske daga Allah madaukaki. ma'ana kar ka haramta ma kanka abin Allah bai haramta maka ba a tambaye ka kace jin tsoron Allah kake wai gaya maka ka haramta ma kanka abin Allah ya halatta maka shi yasa jin tsoron wato barin saban Allah amma da haske daga Allah sai abinda Allah ya ce saban ne zaka ce sabo ne abin da ba sabo bane wai ce sabo ne yanzu akwai wanda suke fahimtar ka zauna ka ci abinci da surikinka ka zauna da sirikarka a matsayin kamar mahaifiyarka ce haka nan ainihin sirikinka kamar babanka ne ku zauna tare ku ci abinci tare shari'a ba ta hana wannan ba abin da ma take so ne amma sai su haramta haka sannan kuma abin da aka haramta sai su yi shi kananka balagagge ya shiga kai tsaye wajen iyalinka haramun ne ba daidai ba ne amma sai a ce wani ya ba komai in ya hana zai ɓata zumunci abinda da shari'ar ta hana ba a hannu ba abin da ta yarda da shi an haramta ma kai to shine yake faɗi ta ƙawalla ga fa yadda take bayan wannan bawan Allah ɗin akwai Abu Yazid al-Bastami cikin magabata shi da ya tashi da ake da yake bayanin ƙawa sai ce shine ainihin duk abin da ka faɗi ka ce qala lillah wa man idza amila amila Lilla. idza qala qala lillah wa idza amila amila lillah shine kawai takawa in za ka faɗi ka faɗi dan Allah in za ka yi aiki ka yi aiki dan Allah kada ka faɗo wani abu na son zuciya kar ka yi aiki ba yadda annabi ya koyar ba kuma kada ka yi aikin ba dan Allah ba ya ƴan uwa kun ga ta kawa ita ce tushen matattarar dukkan alkhairin duniya da lahira saboda haka shi yasa magabata na farko da na ƙarshe suka zama da ita suke wasiya kuma ita ce ake wasiya da ita da faɗin Allah maɗaukaki walaƙad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum ani taqullah Allah ya ce hakika mun yi ma waɗanda muka bai masu littafi wasiya su ne yahudu da nasara duk an gaya masu ji tsoron Allah su bi Allah su bi manzanninsu haka nan kuma an muku wannan al'umma ta manzo wasiyar ita ce a ya ‘yan uwa kun ga taƙawa ɗin nan ita ce ma wasiyar da dukkan annaba su ma manzanninsu ayoyi da yawa sun zo ba mu da lokaci da za mu karanto su kaɗan daga ciki faɗin Allah da yake ba mu labari Allah yake cewa haƙiƙa mun aika zuwa ga Nuhu mun aika shi zuwa ga mutanensa idan ya je da ya je ce masu ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bautar in ba shi ba ƙarshe sai ya ce masu afala tattaku yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku zo masu takawa ba kun ga wasiyar da ya musu kenan haka shi ma ainihin ainihin annabi hudu shi ma haka da ya je ma mutanen sa'adawa shi ma abin da ya gaya masu nafsu shai yake ce masu kala ya ƙaume ibudullah ma min ilahin ghairu afala tattaqu tun magana kenan manzo sallallahu alaihi wasallam in ya tashi zai magana ta gaba ɗaya da takawa yake fara yi in zai magana ta keɓe ga wasu da takawa yake fara bayani hajjin sanabon kwana da ya tashi yana magana ta kowa da kowa da takawa ya fara bayani Hakanan nan hadisin irbad bin sariya da yake masahabbansa wa'azi wa'azi mai zafi wa'azi mai girgiza zuciya wa'azin da ke sa hawaye su zuba daga idanu sahabbai suka firgita suka razana suka ce ya rasu rasulallah wannan wa'azi kamar wa'azi mai ban kwana to in haka ne kai mana wasiya mana da annabi ya tashi wasiyar bai ce masu ku yi sallah ku yi azumi kawai sai ya fara masu usi kun bi taqwallah ne maku wasiya da ku ji tsoron Allah shikenan majin tsoron Allah zai sallah kan lokacinta kuma zai yi ta yadda manzo ya koyar zai ba da zakka zai yi duk abin da ka sani inda takawa za a yi amma in babu jin tsoron Allah to kuma duk wani banna za a yi shi a ban ƙasa Allah ya tsare mu shi yasa annabi ya musu wannan wasiya ya ci gaba yake ce masu ku ji tsoron Allah sannan ku ji ku bi dangane da wanda za a sa muku shugaba kenan ko da bawa ne sannan annabi ya ce wanda ya rayu a cikin ku da sannu zai ga saɓani mai yawa la ilaha illallah ku dubi mu'jiza irin ta annabi ya faɗa abu kuma abin ya kasance to yau kana wannan marar kana wannan rayuwar ta yau annabi ya faɗa abu ka ce kai ba za ka gan shi ba dole ne a ba a sami saɓani daban-daban amma da annabi ya faɗi saɓanin me ya ce sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin mahdiyina min ba'd na hore ku da sunna ta lokacin da sabani zai zo abubuwa iri-iri kaga abubuwa malam na ban mamaki mutum wanda zai zo yana abin da ba shi ya dace ba amma ana tawaga daga gari gari ana zuwa ana masa ta'aziyya me ya shahara da shi shi ya shahara da karatun qur'ani ya shahara da karatun sunna ya shahara da karantar da su da me ya shahara kaga wannan abin takaici ne abin takaici ne irin waɗannan lokatai ɗin sai ka dawo ka san fiƙihun wannan hadisin na hore ku da sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu masu shiryawa abubakar umar usman ali allah ya ƙara yadda a gare su annabi da ya faɗi wannan ya isa amma ya san matsalar bin sunna ba abu ne mai sauƙi ba sai annabi ya ce abdu alaiha bin nawajis ku sa fiƙa kan ko mataunai ku tauna ku riƙe ku cije sunnan nan a kaɗa a raya karka ba suna da abin da kake ka tsaya kan sunna ana yi ba a yi kai dai ka yi in ka sami wanda za ku tafi tare fa lillahi alham amma karka ce ai yanzu ka za. a ba ruwanka ka riƙe haka annabi ya ce annabi cewa iya kuma mu da satul umur ka shaidin ku ahir da fararun al'amura domin me dukkan wani abu fararre sunan shi Allah ya tsare mu to yanzu lokaci yana ta tafiya sai dai sauran mu ji a gurguje yaya za mu ji tsoron Allah malamai suka ce ai ta yadda za a ji tsoron Allah shine ta ƙoƙarin kiyaye wasu gaɓai guda biyar na farko shine me gaɓa ta farko ita ce wato ainihin ido kunne harshe sannan zuciya da ciki waɗannan gabbai su ne za ka sa gaba naka ne kai ta kafa kafa da su idan ka ina zai auka kunnen ka me zai ji musamman yau kaɗe kaɗe da bushe bushe da waƙe waƙen banza da suka yi yawa harshen ka me zai faɗi wani za ka zaga za ka yi da wani wani za ka yi mashari wani za ka aibata ka kiyaye wannan zuciyarka me za ta ƙudurce abin da aka ce ta ƙudurce ko kuwa sabuwa na shirme cikin ka me za ka ɗura masa halal ko haram saboda haka sai malamai suka ce abubuwan nan biyar ka nemi taimakon kiyaye su ta hanyar abubuwa guda biyar abu na farko shine san Allah in Allah ya sa maka san sa to ai ba za ka saba mu wanda kake so ba ba zai yiwu ba to ka zama kana da muhabbatullah a cikin zuciyarka na gaskiya ba na ƙarya ba abu na biyu shine muraqabatullah ya zama koyaushe kana ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah domin Allah yana nan yana kula da kai da duk abin da kake yana jin ka yana ganin ka yana da iko a kanka to ka rika jin kunyar saba ma Allah ka san duk inda kake Allah na ganin ka ya san me kake shi yasa Allah ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir abu na uku shine wanda zai taimaka maka ka kiyaye gabancan ka zama mai takawa shine sanin illar saba ma Allah illar shi da irin abin da yake jawowa na barna da fasadi da wahala a rayuwarka ta duniya balle kuma ta lahira to in ka san wannan sai ka ta kokarin nisantar saban Allah sai ka zama mai takawa wannan gaban sai ka kiyaye su domin Allah yake gaya ma Quraishawa wa tilkal qura ahlakanahum lamma zalam Quraisha suna tafiya kasuwanci daga Makka su ratsa su tafi Sham su bi ta wuraren da gefen inda aka halaka mutane annabi Lutu aka halaka adawa samudawa suna ganin kufaifan da alamun Suna ake gaya masu tilkal kura wancan alkarin da kuke ganin su an za sun zama kufai to mun halaka su ne lamma zalamu yayin da suke zalunci kuma ba za ku gagara ba saboda haka in ka ga al'umma suna cikin damuwa taɓargaza ce ta yawa in ka ga suna samun to jin daɗi da abubuwa na kwanciyar hankali to suna ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah abu na hudu shi shine kai ƙoƙari kai rinjaye zuciyarka a daina biye ma son zuciyarka saboda duk wanda ya biye ma son zuciyarsa wato jahar jahim ce za ta zama komarsa wanda ya kiyaye ta kuma ya hana ta sabon Allah nan kuma wutar wato aljanna ce za ta zama makomarsa abu na biyar shine kai ƙoƙarin sanin kai da shaidan da tarkunansa in ya kafa maka nan ka kuce karka ce shi kenan zai sake kafa maka wani can ka kuce karka zaton shi kenan tarkunan shaidan suna da yawa to kai ta kokari kana kakkauce masu domin inna shaidana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa sifofin masu takawa yan uwa qur'ani ya karanto mana su da yawa ka koma qur'ani kai ta karanta shi za ka ji sifofin masu takawa da abin da irin ayyukansu da kuma irin sakamakon da za a ba su ayyana nan cikin alkur'ani ba zan iya karanto muku su ba yanzu cikin suratul ma'ida cikin surori daban-daban wanda aka kawo mana sifofin masu takawa suna nan da yawa kamar yadda na faɗe su cikin larabci haka nan mai takawa take haifarwa shi ma tana haifar da abubuwa masu yawa daga ciki mai takawa zai sami mafita a rayuwarsa duniyarsa da lahirarsa zai sami mafita sannan Allah zai azurta shi ta inda bai zato mai takawa zai sami sauƙi cikin al'amuransa Allah zai yassare masa al'amuransa kullum zai rika samun mafita mai takawa yan uwa ko ilimi ya sa gaba yana nema sai Allah ya ta kirjinsa amma kana saban Allah sai Allah ya ta sanya duhu ka kasa fahimta abin da ake yi mai takawa yan uwa zai sami wato soyayya ga mahaliccinsa Allah zai zama yana son sa sannan Allah zai zama tare da shi sannan kuma masu takawa Allah zai wadata su ya saukar masu arziki daga sama ya fitar masu da arziki daga ƙasa masu takawa ‘yan uwa za su sami karɓa aiki Allah zai karɓa masu ayyukansu masu takawa ‘yan uwa za su sami karamci daga Ubangiji Allah zai zama su yake ganin su ne masu girma masu ɗaukaka inna akramakum inda Allah ya taƙakum masu takawa ‘yan uwa ƙarshen tika kik aljanna za ta zama ita ce makomarsu da faɗin Allah maɗaukaki innal na fi jannatin wa nahar fi maƙadi sirikin inda maliki muktadir ƙarshe misalai guda biyu kawai nake son kawo mana tun da lokaci ya tafi na abin da takawa take haifarwa magabata wata rana Umar ɗan Khattab ya fito zai tafi Makka saboda haka a kan hanya sai ya gamu da wani makiyayin dabbobi ƙanana sai yake gaya ma wannan makiyayi ya kai makiyayi ba ni ɗaya mana in saya sai ce ai ni bawa ne kiyo nake mai gidana sai ce ka ce ma mai gidan naka ai ainihin naman jeji ne ya cinye ta kawai sai ce haba in na faɗa haka to kuma ya zan yi da ubangiji Allah yana kallona Umar yana jin wannan dama gwada shi zai sai ya tafi binciko wannan bawa waye mai shi Umar ya je wurin bawan ya sayi wannan bawa ya ‘yanta shi ya ce na ‘yanta ka saboda kalmar da ka faɗi ta gaskiya yadda na ‘yanta ka da ita Allah ya sa ta ‘yanta ka gobe kiyama misali na biyu Umar ɗan Khattab yakan kewaya ya san masu gishu a lokacin da yake khalifanci ya faɗi cewa a daina haɗa ruwa da nono in za ki sai da nono ki ce nono ruwa ruwa kada a haɗa a sayar a matsayin nono saboda haka wata mata da 'yatta. sai take gaya ma ‘yar ke mu ɗauko ruwa mu ƙara cikin nonon mu don yawa mu sami riba mai yawa sai wannan yarinya ta ce ai ai khalifa ya hana amirul mu'minin na ya hana sai ta ce to ina yake ai baya ganin mu yanzu baya ganin mu ina yake sai ta ce to in bai ganin mu ubangijin amirul mu'minin baya ganin mu ku ji dan Allah yadda takawa take ratsa zuciya sai ta sa tsoron Allah sai ta hana hannu da ido da komai daga saban Allah to haka ake so mu zama irin yadda waɗancan takawa ce musu tasiri mu ma ta zama haka sai dai mu sani duk takawa to lallai ta zama ƙarƙashin tana iya zama ne ƙarƙashin wato bin Allah da bin sunnar manzo da tsayawa kan tauhidi da tsayawa kan ingantacciyar aƙida duk wani magana kana da takawa ba ka da aƙida babu da tsayawa kan sunna da nisantar bid'a da nisantar zinace-zinace da sace-sace da cin riba da sauran ayyuka Allah ya sanya ni da ni da ku cikin masu takawa Allah ya tabbatar da idanunmu a wannan duniya akan ɗa'a ga Allah eh, Allah ya tabbatar da diga-diganmu da gabanmu akan ɗa'a ga Allah gobe kiyama kuma Allah ya tara mu gidan aljanna Allahumma aizal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ad-din wansur ibadak al muwahhidin Allahumma atina wa la tahrim wa la tahrimna Allahumma akrimna wa la tuhinna Allahumma inna wa la tuhin alaina اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم, اللهم ارض عن صحابته وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صدوا الخلل رصوا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف وجوهكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <clears throat> مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده أنا الله أكبر الله أكبر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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر